ita kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta yi wajenar da kungiyar kwallon kafa ta Everton a wasan cin kofin English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 na kasar Ingila a matakin wasan zagaye na 16 round of 16 da ci biyu da daya Bayan kammala wasan kungiyoyi takwas ne suka samu zuwa wasan zagayen kusa da na kusa da na karshe wato quarter final ga kuma jerin sunayen kungiyoyin da suka samu nasara a gasar akwai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City sai kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da Bristol city arsenal da chelsea akwai kungiyar kwallon kafa ta afc Bournemouth da kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham United wayannan su ne wayanda za su kara a wasan na gaba. a bangaren wasan cin kofi na kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 na kasar spain kuwa shi ma a kungiyar kwallon kafa ta eba ta sha kashi a hannun salta figo a gidanta da kwallo biyu da da sai els suka sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da atlantico madrid real valladolid ta sha kashi a hannun laganar da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta fomentera kuwa ta tashi ɗaya da ɗaya ne tsakaninta da atlantico bilbao a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta girona za su karɓi bakuncin labendis kungiyar kwallon kafa ta deportivo la corona za su fafata da splama sai kungiyar kwallon kafa ta da za su fafata da real madrid ita ko kungiyar kwallon kafa ta esfotian za su karɓi bakuncin real society ne za a buga wasannin ne tun daga misalin karfe shida na yammaci a gugun najeriya nijar kamar da kasar chadi yayin da kungiyar kwallon kafa ta tenerife za su karɓi bakuncin espanyol idan muka sake kuma kasar ingila kuwa kungiyar kwallon kafa ta leicester city ta bai na sunan Claude Few a matsayin sabon jagoran kungiyar. Dan mai horar zaman wasan nan shekara 56 da haihuwa dan kasar Faransa ya mai gurbin tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne Shakespeare wacce kungiyar ta sallame ranar talata 17 ga watan goma na shekara 2017 sakamakon rashin taɓuka wani abin a zo a gani da ya yi tun bayan hawarsa kan kujerar. sabon kocin ya rataba hannu a kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne na tsawon shekaru uku kafin zuwansa kungiyar ya kasance tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila wacce ya jagorance ta a shekara ta 2016 zuwa 2017 inda ta sallame shi bisa wasu dalilai kocin wanda ya buga wasan kwallon kafa a kasarsa ta faransa a shekara ta 1979 zuwa 1996 ya zamo mai horar da kungiyar kwallon kafa na kungiyoyi daban-daban a shekara ta 1999 inda ya jagoranci kungiyoyi da dama a can kasarsa ta haihuwa cikin tawagar kungiyar da ya jagoranta akwai kungiyar kwallon kafa ta monaco da kungiyar kwallon kafa ta lille sai lyon da kuma nancy daga bisani ya tsallako zuwa kasar ingila inda ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta southampton na tsawon shekaru guda kungiyar ta leicester city dai ta ce tana da tabbacin cewa sabon mai horar da kungiyar Iran zai ba da irin tasa gudunmawa wajen dawo da martaban kungiyar a idon duniya Leicester City dai ta sallami kocawanta biyu kenan a cikin shekaru biyu da suka wuce cikin su har da tsohon kocin ta Claudio Ranieri wanda ya jagoranci kungiyar ta lashe kofin Premier League na shekara 2015 zuwa 2016 na kasar Ingila bayan ta sama da shekaru 100 da kafata. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi e. ci gaba da sauraro huta lafiya.